da muka ji wannan labari mun tuntubi eh, mutanen da suke wakiltar mu a can saudiya waɗanda suke tare da alhazanmu a makka da gaggawa sun ka yi taro na duka agents agents waɗanda suke a makka a hali yanzu suka yi bincike a cikin jama'anmu waɗanda suke can Eh, sun gano cewa dai alhamdulillahi ba wanda abun ya shafa a cikin eh, mahajjatanmu na ƙasar Nijar ba wanda ya ji rauni kuma ba wanda ya rasu alhamdulillah mun gode ma Allah yawanci dai suna madina a hali yanzu jami'in hulɗa da jama'a a hukumar alhazan ƙasar Nijar alhaji Muhammadu Hafiz kenan a firarsa da muryar Amurka dangance da halin da alhazan ƙasar kimanin dubu takwas da suka riga suka isa Saudiya ke ciki A bana maniyata dubu goma sha biyu da wasu 'yan ne aka kesta cewa za su sauke farali daga jamhuriyar Nijar. To sai dai a yayin da ake murnar yin nasarar jigilar alhazan ba tare da wata matsala ba. Wasu manyata fiye da 130 na kamfanin ANPO sun koka akan halin damfarar da suka tsinci kansu ciki. In ji wannan matar da ta fito daga damagaram wacce bata so a ambaci sunanta ba. Mun tarar da su suna zaman dirshan a kofar wannan kamfani. sai da ya bari mana ce litis litinin sai ya ce aka ce mana ai yanzu ba visa to ba visa mi za'i ko ya ce to ma san a ba su kuɗin su su rubuta sunan su masu so su bari sai baɗi su rubuta sunan su mu muka ce a ba mu kuɗin sai ce mu tahi talata mu zo karhe 10 ko 11 talata muka zo mu da muka zo sai kwatanta babu kuɗi mu ɗari kuma gashi ba mu tahi ba kuma babu kuɗi shekara ta 24 ina aiki yanzu Allah ya bani dama na totse ɗiya na wasu ya kamata in biya musu lakwal ban yi ba ina so in ci wani abu mai daɗi in sa zane mai kyau ban yi ba na totse na tahi na zo na ka musu na aje yanzu kenan da yanzu akwai da ta da shi ta ce shekara ta tana ta biya tsawata da muke so muna kira gwamnati su ma Allah su ma annabi tunda su ne hukuma Hukumar alhazai ta ƙasa Koho ta bayyana cewa tana da masaniya akan wannan ɗanyen aiki kuma tuni ta fara tunanin ta inda za ta bullowa lamarin. wannan matsala kuma ta iso mu nan muna nan ga neman mata yadda za a warware ta lokacin da mu manema labarai ke kokarin jin ta bakin shugaban kamfanin na anpo a kan wannan zargi mun samu rahoton dakatar da shi a hannun hukumomi yayin da sauran ma'aikatansa suka yi nasam daga ofis sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.